بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na talata wanda yammaci ne da ke wa watan goma sha ɗaya kwanaki nawa to wanda kuma hijira take da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin masjid nuril islam inda muke ɗaukan darasi na fiqhu a cikin wannan manzuma ta ashalul masalik ta sheikh muhammad ibn al-bashar rahimahullah wanda insha Allahu kamar yadda muka Alƙawarta ci gaba da wannan darasi daga inda muka tsaya muna cikin babul muhtadari wa jihizihi. bab al muhtabar wa tajhiz muhtabar babin da yake bayyana mana yadda ya kamata a yi wa wanda ya kai ga gargara da yadda za a tsara jikinsa bayan ya cika a darasinmu da ya gabata mun samu baiti nawa mun samu baiti tara yau insha Allah za mu tashi a farkon baiti na goma Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman قال النازم رحمه الله قبله مع إهداده وغمضا وشد لحييه برفق انقضى وضع ثقيلا فوق بدن الميت ولين الأعضاء منه بالتي وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل والزوجات فيه قدما ولو تكن ذمية ومسلما والأولياء فرجل فمحرم فغيرها limirfaƙin tuyammamu wa in takun unsa fa unsa qarubat fa ghayru qurba aw liku'in yummimat wal ghaslu fil hay'ati kal janaba wa satru awratin hakaw ijaba Wa Jauwa zuwa zai iya tallin rajulin. Wa kan nisab'in mar'atan to gaskeli. Wa adana dalkili amrin kad hadad. Wajen go'an watin liɗe ƙin fi daddad. Sai mu tashi wayan dab'ul ƙafalo. Amma za shi game, mu tashi yana ƙasa. ويندب الكفن بلا تأخير والسدر والكافور في الأخير وبدنه صرف برزق وعلى مرتفع ضعف ووتر غفلا ولا تبن شعرا ولا ظفرا ومن أبان شيئا فليضعه في كفن سيمتاش أو wajibun ko malan yace abdilhu muna jin yanda yake tafiyar da karatun akan wanda ya zo dabba zai mutu ko kuma yace dalilin abinda za a yi masa bayan ya mutu to yau malan yace mana qabbilhu fuskantar da shi alqibla mun fahimci wannan yawwa ma ihdadihi ta da tsara kifarsa kar ka bar shi bakin sa buɗe idan sawangale haka a shirya shi wa gambidon ainihi ka rufe masa idanunsa wa shudda lahiyaihi kuma ka rufe masa gemmansa ma'ana haɓa sama da ta ƙasa in a buɗe ka haɗa idan Allah ya sa ba ka kusa ya cika ka zo katar da a buɗe kaddan da ya haɗu in ka saki zai koma ko da ɗauri ka ɗaure sai ka sa abu haka sai ka jawo don ta ƙasa ita take motsi ta sama ka tsaye take to sai ka jawo ta in ta haɗu sai ka ɗaure da nan sai bakin ya haɗu ya rufu ana ganewa to shudda a ɗauda 'yan yammansa bi riskin hankali in ƙaba in ya cika a jawo idonsa a rufe domin yawanci akan cika ido na kallon sama lokacin da rai yake fita ido na bin ran da kallo to har kuma ya tsaya da haka to shi yasa ake so a jawo shi sai ya jize tun kafin ya kame da haka haka bakin wani za a ga ya buɗe to sai a maida shi sai a ja shi sai a rufe masa dirifkin a hankali in kama in ya cika wannan kudan adam ne ake masa wannan ya kai ga idon kuma sai an rufe masa bakinsa ma sai an rufe masa juya shi sai an yi an fuskantar da shi alƙibla shi ne ƙabilhu ana so mutum ya fuskanci alƙibla in kwanci yadda yi ba a alƙibla yake ba sai ku ɗaga shi sai ku juya shi ku kwantar da shi akan gefensa na dama kansa yana kallon kudu kafafunsa na shurar arewa fuskarsa kuma tana kallon gabar don munan mu take don kuma yanayin gurin ba zai yi haka ba sai a kwantar da shi rairen yana kallon sama kan yamma kafafunsa gabar fuskarsa na kallon sama ta yadda idan da za a zaunar da shi haka za a ga yana kallon alƙibla to wannan haka ya kamata a yi wa mutumin da ya zo da gargara har a kyale shi a duk halin da yake ciki kuma kada a bar shi cikin ƙazanta cikin najasa shimfidar da yake kai da tufar da take jikinsa da jikin nasa a yi ƙoƙari a ga an gatanta shi ba a bar shi cikin najasa ba to bayan ya cika watakila ko zai yi kwanan keso ba yanzu za a kai shi ba to akwai hikimar da ake yi ba zai kumbura ba malam yace ba wa ba faƙilan fawqa ba mayyiti walayyinil a min ƙillaki ba faƙilan a samu abu mai ɗan nauyi sai ka tsora a cikinsa. kenan an kwantar da shi rigingine yana kallon sama an miƙe ƙafa hannayensa sun bi jiki ƙafafunsa an haɗa kansa fuskarsa na kallon sama sai a samu wani abu mai ɗan nauyi faɗi sai a ɗora a kan cikinsa to ba zai kumbura ba kun gane shi ya sa ya ce wa ba faƙilan fauka baɗin ilmayyiti bayan nan kuma walayyin al'aba'a ka ainihin lausasar da a'aba a gaɓoɓinsa idan a kudundune da su to ka miƙe shi hannayensa ka miƙar da su kar ka bar shi ya kwana da haka inda safi mutane an zo za a yi ta jahizin tafiya da shi kuma a ƙandare a lokacin aka ce a miƙe shi ya bushe da haka ba zai yiwu ba layin a ka ainihin mimmiƙe a gaɓoɓinsa shine a minhu gabobin da suke minhu daga jikin shi mamaci kenan billati me yake nufi da billati billati hiya ahsan da irin yanayin da fi kyawo kar a samu kana ta murɗa shi kawai kana ta ja kana ta miƙar da shi kamar ya baka haushi billati hiya ahsan eh da yanayin da ya fi da an gani an san kana tausayinsa kana jimamin abin da ya same shi kana kuma ainihin wato nuna soyayyar ka gare shi billatihi ahsan wannan kenan yace wa alzimil ahya'a kalizimta wa masu rai lil amwati abin da ya kamata su yi wa matattu alzimil a kalizimtar da wato al'ahya kalizimta wa al'ahya a matattu marayayyu abinda ya kamata su yi wa matattu wato akwai abinda ya zama lazim wajibi kan masu rai su yi shiga suwa ga waɗanda suka mutu don haka lizimta musu shi malam ka nuna musu gafa abin da wajibi a kanku ku yi wa matattunku to sai ya kawo abu hudu wanda wajibi ne masu kai ne za su yi wa mamaci mamaci ba zai iya yi wa kansa ba shi yasa yake wa alzimil lizinta lizimtawa masu rai lil amwati abinda za su yi lil amwati ga matattu bil kafni wa dafni wa bisalati wal husli wannan duka masu rai ne za su yi wa matattu alkafan su musu likafani wanda ya mutu zai wa kansa wa binnewa bunnewa suwaye za su bunne matattu masu rai wabi bis salati hakanan sallah suwaye ne za su yi wa matattu sallah matattu zai wa kansa sallah an lizimtawa masu rai ne za su yi musu wal haka kuma me wanka in mutum yana wanka ai bai mutu ba in ya mutu ba sai dai a matsa to wayannan abu hudun wajibi ne a gun musulmi masu rai su yi wa musulmi matacce idan an samu masu yi sun ɗauke wa wayanda ba su yi ba mun fahimci abu nawa abu hudu alkabnu wadabnu wabi salati wal gusli kaga bai jero su a yanda suke ba ya jero su yanda baitinsa zai fita ko amma ai sai an yi wanka ko al-ghuslu qabla kafni ko al-kafni salati wa salat tablet dafni ko ba haka ne? sai an yi wanka sannan ake sa likafani sai an sa likafani sannan ake tsalla sai an yi tsalla sannan ake bunnewa to amma kaga sai ya fara da bilkafni wa dafni wa bi salati wal ghusli to sai wal ghusli da abu uku ya ambato duka zai yi bayanin su daki daki wal ghusli shi wanka suwaye ne aka lizimta musu wanda su ne sai in babu su sannan suwa ne za su yi wa mamacin wanka zaujani fihi kuddima ma'aura su ake fara gabatarwa idan mace ta mutu wanda ake fara ɗorawa wankanta mijinta idan namiji ya mutu wanda za a fara ɗorawa wanke shi matarsa ko matansa sai in babu matansa sannan a nemi waliyansa sai in babu mijinta sannan a nemi waliyanta zaujani uddima ma'aura ake gabatarwa a wankin gawa kun gane idan ta rasu ina mijinta shi zai zo ya kamata ya mata wanka asirinta ya fi rufuwa wa ya kamata ya masa wanka ina matansa su za su yi masa wanka sai in babu su domin babu waɗanda suka ci sanin sirrin juna kamar ma'aura Sun gane wannan yauwa kuma babu wani abu shamaki tsakanin ma'aura dama a ganin sirrin juna to shi ya sa shari'a sai ta gabatar da su in mace ta rasu mijinta tukunna sai in baya kusa ko bai na. ko kuma ba zai iya ba haka idan shi ya rasu matarsa ko matansa su za su jibinci wankan sai in babu su ko ba nan ko kuma suna da larurar da ba za su iya ba sannan kuma sai mu ji wanda zai jibinci abun bayansu ya ce walau kun zimmiyatun wa muslima ko da matar tasa zimmiya ce ita za ta wanke shi wa musulma haka kuma musulma ma'ana idan akwai zimmiya kamar wanda da akan ce akwai alil kitabi wanda take cikin wato wa'anda ake zaman amana da su sai aka yi auri wata daga ciki to za ta iya haduwa da musulmar ɗin su yi mijinsu wanka kun gane in ta iya in ba ta iya ba a kwatanta mata haka ne malam ya ce ko da yake wasu sun ce a musulmar dai fal'auliya to bayan matarsa babu ko kuma a larura ta sa matarsa ko matansa ba za su iya ba ko kuma mijinta babu ba ta da miji ko kuma a larura ta sa mijin baya kusa ko kuma yana kusa amma akwai larurar da ba za ta sa ya yi wankan ba ba zai iya ba to fal'auliya ne kuma waliyai makusanta kamar ɗanka shi zai jibinci wankanka in ba shi ba jikanka ɗan ɗanka in ba shi ba mahaifinka in ba shi ba babbanka in ba shi ba ɗan babbanka waɗannan su ne majikinta waliyai asibanka ko fal aqrabu la aqrab haka za a yi ta din makusanci makusanci in ba na nan sai na sama da shi in babu sai na sama da shi to haka ita ma farajulun ya zama na wannan waliyin naka namiji in dai ga ɗanka to ba za ta zo ta mawonka ba sai ɗan yama namiji rajulun kun gane wannan idan babbanka da gwaggwanka suna nan duka kaga gefen asubai ne to sai dai shi babban namiji haka ɗayan babba mazan kun gane wannan farajulun to idan kuma babu cikin waliyai ba a samu namiji ba wanda zai yi wa wannan mamacin wanka fa maharamu sai kuma muharrama muharrama muharrama ita ce wanda idan kana duniya tana duniya ba aure tsakaninku ita ce muharrama kun gane ya muharrama ce kuwa muharrama ce goggo muharrama ce kun gane jika muharrama ce kaka muharrama ce kun bayanci wannan to waɗannan idan babu namiji to sai a samu muharramar kun bayanta sai ta yi masa wanka a tufa a suturce gairu ha idan kuma ba muharrama sai ba biya. ba matarsa ba ɗaya namiji daga cikin waliyansa ba ko ɗaya cikin muharramansa ba kuma wani namiji da ajinabe sai me sai mace wacce take ba ajinabiya inda akwai rayuwa za ka iya aurenta ita ce kawai to limir faɗin tuyan yanzu ba maganar wanka taimama za ta yi maka ka so a ce a maka kai ko to ai dole za ka mutu to a yi masa tun ba baka mutum ba kai haka za ta yi taimama sai ta yi masa zuwa nirfaki, iya nan za ta yi mishi taimama iya nirfaki, shi kenan ba maganar wanka ba biya ba za ta wanke ba biya ba sai dai ta yi mama amma shi tun da namiji ne an yarda ta shafa har zuwa mirfaki muna fahimta wannan kuma idan an rasa mai ba matarsa ba wani wali daga cikin majibinta al'amarinsa maza sannan kuma ba wani namiji ba muharrama to shi kenan sai ba na biya. to ita ta masa ta yi mama amma iya gwiwa hannu kun fahimta wannan kenan na'am a'a da fuska ai shine taimama da fuska abinda ake nufi ita mace za mu je kanta za a ga an ce iya ku'u za a yi shi yasa ji namiji ake har mirfaki an fahimta? to fagairu ha watanta limirfakin tuyam zuwa mirfaƙi za ta yi mata taimama wa in takun unsa fa unsa qarubat to idan kuma mace ce ta rasu to sai a samu unsa mace yar uwarta ita za ta yi mata wanka qarubat ta kusa da ita me yasa ake neman dangi na kusa kusa domin wani yana raye da wani abu wanda kwata kwata ba a san da shi ba in wata ta gefe ta zo ta yi masa wanka ba amintatta ba in ta ga wannan sirrin tarin ka yaɗawa ke to amma in na kusa da kai ne ba zai tona ma asiri ba kuma an ce Allah ya la'ani mai tona asirin mamaci an amince wato an amince maka za ka wanke gawa sai ka je ka ga wani abu ka zo ka riƙa faɗi ka gaya wa wani to gaskiya al'amarinka ya yi nisa akwai matsala akwai wa'idi da aka tanada wa mai ganin sirrin mamaci ya zo ya faɗa don haka idan ka jibinci wankan mamaci duk abin da ka gani amana ne ka kiyaye ka rufe ka yi shuru an gane wannan? to wa in takun unsa fa unsa in mace ce to a samu mace ta mata wanka karubat wacce take makusanciyarta fa gairu qurba idan kuma aka rasa ta kusa da ita fa kenan ba ta da miji ko kuma mijin baina ko kuma yana na amma shi ma yana ta yana fama da kanshi ba zai iya ba to sai a samu unsa karubat a samu wata mace ta kusa idan babu ba a samu aminiya amintatta fa gairu kurba sai a samu gairu kurba a samu kurba ba kun fahimta in babu ta dangi na kusa to kar a sa wani namiji na kusa da ita a samu gairu kurba kun fahimci wannan amma mace amintatta auli yi yummimat ko kuma in an rasa kwata-kwata babu ta kusa da ita babu wanda ma ba ta kusa da ita ba sai maza to a samu wani namiji ya yi mata taimama ita ma yanzu ba maganar wanka amma ita taimama tali ku'in iya nan ku'i iya wuyan hannu yummimat za a mata taimama iya wuyan hannu kawai ba za ka wuto nan ba don mace nan wajen nan sirrinta ne inda aka yadda dama tafin hannunta da fuskarta amma ko ina tsireki ne illal wajha wal kafaini to an yadda alwajhu wal kaffu ko alwajha wal alwajhu wal kafaini sai ayi mata taimama ya wurin kawai ita ba za a wuce ba amma in ita ne za ta yi wa namiji har kuɗi kun fahimci abun mm. ta wal shi wanka da ake magana na mamaci fi hay'atihi shine fil hay'ati a hay'arsa yanayin sakal janaba kamar wankan janaba ne illa iyaka wannan niyya kai da za ka yi wa mutumin wanka kai za ka yi niyyar wanke gawa kun gane mai janaba kuma zai yi niyyar wanke janaba amma wankan nau'insa iri ɗaya ne sai dai inda aka bambanta shi akan so a yi shi witiran sannan kuma ana sa masa sabulu shi na janaba kuma babu kun fahimci wannan to shi yasa yake alhai'arsa dai kamar janaba ne yanda ake so a wankan janaba a bi daki-daki farko a fara da tsarki a wanke gunda jasa take tare da tatse cikinsa a lokacin wannan in akwai wani abu wanda yake na najasa kusa-kusa birisin za a rika danna cikinsa ana tatsowa birisin da sauƙi sai da idan akwai najasa kusa za ta fita a wanke muna ganewa idan aka gama wanke masa sai kuma a koma kamar yadda wankan janaba yake daga sama a ƙasa dama kafin hagu kuma a fara da alwala kun fahimta kamar da yadda ka wannan ba koya kullum wanka kake kamar kwado eh ko ba ka wanka tsafta dai wannan dole kana yi don ba ka yi shi ba ba za ka je sallah ba to ka iya shi wannan ka hai'ati guslil janabati hai'ar iri ɗaya ne da na wankan mai ba to wasatru auratin ba wai haka kawai don za ka wanke gawa ka yaye tufafin a fili ba wasatru auratin al'aurarsa har ka gama wankan ba a so ka gani ka rufe masa al'aurarsa hakau ijaba sun yi kaito hakan wajibi ne bai kamata mutum ya ainihin mubashara da al'aurar mamaci ba ko a ido ko a hannu za ka sa wani abu a hannunka ka naɗe sannan kuma a rufe masa al'aurarsa haka za a masa wankan Wajen wazu, a tallin rajuli an halatta ya mace a rabi'a mai shan nono lirajuli don halatta wankanta ga namiji namiji zai iya wanke jariri yadda ba ta wuce shekara ɗaya zuwa biyu ba kuma banda wanda ta wuce zuwa uku wannan sai mata kun gane wannan amma rabi'a mai shan nono jaririya jawazu ruslu halin rajuli sun halatta wankanta ga namiji yana iya wanke ta in ba a samu mace ba kun gane namiji zai wanke ta amma in ba ta wuce shan nono ba amma wacce ta riƙa ta kai shekara uku sai mata wa kabni sab'in mar'atun tughsilu in kuma namiji ne kamar ɗan shekara bakwai duka mace za ta iya yi masa wanka domin bai kai sha'awa ba amma banda daga shekara tara zuwa sama an sauƙaƙa har zuwa takwas amma daga tara abin da ya haura sama to sai namiji mace ba za ta wanke yaron da ya haura tara ba amma daga bakwai a cikin yau ƙasa mace za ta iya wanke shi in mace ce kuma daga biyu abin da ya ƙasa ne namiji zai wanke ta amma in ya haura sai mata muna gane karatu? wa adamu dalki li amrin qad hadas ana so a ciccu da jikin mamaci ana masa wanka ba wai jikawa za a yi kawai ana kora ruwa ko ina a jike mm ana yi ana dan ana gogawa ko amma kuma akwai inda aka ce a samu adamu dalki akwai inda addalku din zai fadi a samu rashin cuɗawa li amrin saboda wani al'amari kada hadar da ya faru da gawar watakila kada-kada ta yi ba zai yiwu a cuɗanya ba sai a jijjika kawai a dai samu dai a ma'ana dai an masa wanka cuɗanyawan a nan ya faɗi ko dama duk jikinsa ya kwalje wuta ce ta ƙone shi kun gane ko kuma faɗuwa aka yi asibiyai jaga-jaga wannan ina za ka cuɗa to wannan cuɗanyawar tana faɗi ana iya faɗuwa wa adamu tadiliki ana iya rasa cuɗanyawar li'amrin saboda wani al'amari kada hada wanda tabbas ya riga ya faru da wannan gawa dalilin wannan larurar to sai a kyale cuɗawa in an jika shi kenan wa jam'u amwatin sai ya koma kuma wajen bunne gawawaki ya ce ana iya haɗa gawa ɗaya biyu uku zuwa sama lirikin saboda matsala da cikin kabari ɗaya ana iya haɗa waki a rami ɗaya a madadin kowa a masa raminsa daban za a iya tonawa babban rami sai a jera su mun gane wannan? to dai wajen jerawar wanda ya fi mukami a addini shine wajen alƙibla sai wanda ya bi shi sai wanda ya bi shi sai wanda ya bi shi sannan akwai mata su suna baya a sallah kuma shi shi zai zo wajen liman sai wanda yake binsa sai mai binsa sai mai binsa mata a gaba kun fahimta gunnewa kuma shi ne a gaba sai mai binsa sai mai binsa sai mai binsa mata a baya to Allah ya taimake na'am to wannan akwai maganganu a akai abinda ake bukata da shi din ya zama shi ne dab da liman ba lalle ne fuskar sai ta kallo shi ba a wajen bunnewa ne fuska dole ne a wajibance ne ta kalli alkibla amma a wajen sallah ba lalle ne ta kallo liman an fahimta yawa yana iya ko yana kallon askillan ko yana kallon sama ma duka wannan laharaja haraja kun gane babu wani matsala wai don an yi wa mutum sallah fuskar sana kallon sama wannan ba bai sallar ba a ce ta kai ba ta yi yawa abunnewa ne dole sai in an fuskantar da shi alƙibla an fahimci wannan yawwa ya zama da dai shi ne mimma yalil imamu ne ta gefen da yake biye da liman sai kuma in aka sa shi a nan sai wanda yake binsa sai mai binsa sai mai binsa sai mai binsa in akwai mata su ne ta nan an bayanta in kuma abun newa ne shi ne a nan sai mai binsa sai mai binsa mata suna baya a kabari ke kun bayanta? ta wa jam'u amwatin ana haɗa gawa wakili rikin saboda matsi fi jadar cikin cikin kabari jadar kabari shine aljadaku wa yundabu mandubi ne alkafnu a sa masa likafaninsa take daga an gama wanka bila takiri ba sai an jinkirta ba ana gama masa wanka aka tsantsane jikinsa ana so a ɗauko likafaninsa a sa masa gila mai da ake ba tare da jinkiri ba wasidiru kuma ana so a sa magariya walkafur ana so a sa kafur fil akiri a wankan ƙarshe ana so a wanki na biyu a sa magariya a wanki na ƙarshe in uku za a yi a sa kafu magariya ganyen ake daddakawa sai a sa a ruwa yana ɗan kumfa-kumfa haka sannan kuma a madadin tankar sabulu to yanzu sabulu yake jibintarsa a madadinsa sai a sa sabulu kun gane to a ƙarshe kuma sai a sa ruwa sai a sa kafur a ciki idan ba kafir sai a sa turare sai a wanke shi da shi wankan ƙarshe muna gane ha? ya ce wa baɗanuhu cikinsa a lokacin da kuke wankewa sai a sirku tattatso shi girifin da sauƙi dannawa za ka yi da ƙarfi ba kamar yadda likitoci suke danna mutum lokacin da suke tuna ya mutu ko bai mutu ba a taimaka fashi ya kullo sai ga suna haka kai har kana kautai su kuma ba ruwansu su ya mutu yanzu kai kar haka biritkin a hankali za ka rika tatsowa in akwai wata najasa a kusa su ta fita Ya wanke kar ya zama na sai an sa masa likafaninsa su fito ya bata likkafanin kun gane shi yasa ake cewa wa badanuhu sirhu bi rizqin cikinsa a tatse shi cikin sauki to lokacin da ake masa wanka ana so wa alamur tafi'in ba'ahu ana so ne ba'ahu alamur tafi'in a ɗora shi akan abu maɗaukaki kamar gado hakan mai tudu Idan ana sa ruwan yana zubewa kun fahimta kun ga asibitoci inda ake yi inda ake wanke gawa ai a sama kana tsaye kana wanke shi ya fi in a ce a ƙasa ne tabbas kun fahimta bahu ana so a ɗora shi alamur tafi'in kan maɗaukakin abu ko wani teburi haka ko wani gado irin na waya sai a zo a shimfiɗa sai a wanke shi a kai an fahimta yadda dai ana wanke shi ruwan yana tafiya ƙasa alamu murtahin ba'ahu wa witiran watsila ana son wankan ya zama witiri witiri idan akwai larura wanki ɗaya ya gama shikenan sai a masa wanka da ruwa zalla kawai baya da hazanta dama gawar ba mai matsala bace sai a masa wanka irin da janaba kawai wanki ɗaya witiri ne shi ma ya wadatar idan kuma ba ainihin gaggawa bayan an yi wannan wanki ɗayan sai a sake sa masa eh, isidir a madadinsa sai a sa sabulu a wanki in aka sauraye kuma ƙarshe kuma sai a sake wanki na uku a sa kafin sai a wanki sun ga witiri kenan an bayanci wannan? to sai ce ne wala tuzin sha'aran kada ka cire masa gashi karka cire mata gashi in ana wanka kar a yadda wani gashi ya zuba ko irin masu tsefewa in aka tsefe mata kai kar a yadda gashin ya zube in kuma ya zube a tattara shi kar ta tafi ta bar shi kar a yanke farce in an kuskura kuma an yi kuskure an yanke a tattara a sa masa shi a cikin kafaninsa gashin da ya zuba a wajen wanke an gan shi a sa masa a littafaninsa shi ne abin da malam zai gaya mana nan wala tubin Sharan, wala zufran kada ka cire wa mamaci gashi a ce bari a rage masa gashinsa ya yi tsayi a masa tsaitsaye haka kuma wala zufran kada a yanke masa farce wa man abana duk wanda ya gusar masa da wani daga cikin wayannan ko ya cire masa farce ko ya cire masa gashi ya yanke shi to me zai yi har ya bahu fil kafan ya sa shi cikin likafani ya sa masa kayansa sai tafi da abunsa an bayanci wannan fal ya bahu fil kafan ya dauke shi ya sa a cikin likafanin a nade shi da abunsa sai mu tashi walƙafinu ko mu karasa karatun kawai in eh mu karasa zuwa baɗin eh ko kuma mu ƙara baiti uku mu shi haka alhamdulillah to a ciki ba ta muna na'am na'am eh idan ana irin wa'anda suke da gashi ana iya gyara shi kamar yadda aka yi wa zainab sai aka yi shi kashi uku e eh, a wai kitso za a yi mata mai kyau ba e saboda wata akwai dukki dauda wata kazama ce a lokacin da take raye din ti duku-duku to shi yasa ake so a dan yi hakan din don a wanke dutse. to amma idan gashin ta dama kwance yake da musamman namu da ba tsayi gare shi ba wanda za a ce a dunkule kamar irin na su zainab ba kawai sai a mata wankanta kawai shi kenan ba sai an zai ba in kuma aka yanke gashin ya zuba to a tattara a sa mata kayanta ta tafi da shi in farce aka kuskurta aka yanke a tattara a sa mata ya tafi da shi shine abin da malam ya faɗa a nan mm-hmm.

a sa shi don babu wasu maza da za su yi mubashara da jikinsa jiki da jiki mata ne to haka za su sa masa littafani in kuma za su iya tuɓe masa tare da a rufe ba tare da sun ga jikin ba za su iya yi to amma idan akwai ainihin muharramai wannan duka za su iya yi ka gane yauwa amma a janabiyai to sai in akwai dabara ba a so su yi mu ba sharatan da jikinsa da jikin suna ganin fatar jikinsa a gashi su tuɓe shi su yi masa wannan shi ya sa ma aka ce su yi masa taimama na'am me yake hmm. za su yi sallar gawa kowa yana limantar kansa kuma ba daban-daban za su yi ba wannan ta zo ta yi ta tafi sannan ɗaya ta zo ba za su zo duka su tsaya amma ba liman kowace za ta yi nata sallar in ta gama kabbar ta hudu da addu'o'inta sai ta ja geze ba liman kun fahimta? yau ma alaikun eh, eh. eh to ah, ita ba za ta kumbura ba ne? ha zai hana ta kumbura? to ai dama maganin kumburi ne shi kumburin yana sa jiki ya zogonye Karshe daga nan in kun zo kuna ƙoƙarin kowon na abu ba wuya ma ya fashe bin idan ya kumbura kumbura saura ne sai karshe fashewa to amma aka sa wannan saƙi da zai hana kumburin shi yasa kamar asibitoci su suna da abubuwan da suke yi wannan a gargajiyance ne aka gano wannan wa alaikum salam wa rahmatullah eh eh maganar tana gaba kaɗan eh haka ake so wanda zai fara zuba masa ƙasa ya zama na kusa da shi shi ne zai ɗan fara zuba ƙasa ko tafi ɗaya ko uku saura kuma sai su yi ci gaba da yi eh, amma ana wakilci eh, yana iya wasu su wakilce shi su sa amma son samu a ce shi ne zai jibinci abu musamman ma wajen sa ƙasa karatun yana gaba kaɗan eh, to alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah insha Allah ranar asabar da karatun zuwa wato karatun bariki babu darasi a nan a madadin darasin a bariki za a yi don haka sai mu yi kokari mu tanadi yadda za mu je in ba hadiri da dai lokacin tafiya yawa amma don an yi hadiri da rana duka za mu je insha Allah sanyi ba shi zai hana mu zuwa ba ruwan saman in ana yi ba za mu je ba amma don an yi an ɗauke ba zai hana mu zuwa ba kun gane amma idan ga hadiri ya ɗauro wannan kuma ba za a je ba ko kuma lokacin ana ruwa ba za a je ba don haka in kaga haka kawai kar ma ka zo yawwa insha Allah ranar asabar don Allah mu yi kokari mu cincirin do sama da yanda muke yi wayanda suke tattala motoci kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa ya zama sanadin arzikinsu na aljanna mu ma da muke taimakawa da mu muna zuwa Allah ya sa hakan ya zama wato a rubuta mu cikin masu jihadi a sallu ala nabi karim اللهم wa على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا sannan ina da tunatar da mu dai darasin da ake yi a sabon fegi unguwar su jauro gaji don Allah rika ba da haɗin kai a rika halartar wannan darasi yana da muhimmanci a ce ana halartar wannan unguwa Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين